A jiya talata ne ministan kwadago da ayyukan yi a Najeriya Dr. Chris Ngige ya bika takardar shaidar rajistan wasu kungiyoyi biyu da suka hada da kungiyar likitoci da fannin samar da ilimin haƙora wato NAMDA da kuma ga gamayyar kungiyar malaman jami'a ta ƙasa wato Congress Varsity Academics Konuwa a takaice waɗanda a cewarsa za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da takwararsu a su. Sai dai wannan yunkuri ya gamu da kace na ce inda 'yan ƙasar ke ganin an yi hakan ne don rage lagon kungiyar malaman jami'a ta Najeriya a su batun da mataimakin shugaban kungiyar Mr. Chris Pinwa ya ce barazana ce kawai wanda ba zai kai gwamnati ko ina ba. Ba yanzu nan ne ya fara ba, kuma mun san cewa yadda wayanda suka yi a kamun nashi haka wannan ma zai zo ya mutu ba wani abin da za su yi. Na gaya ma mutane cewa asu din mu din kamar tsohon guda take ba ma fargaban shigan cikin rijiya. To koya aka yi ba yanda za su yi da asu. Karfi ma muke kara yanzu na haka da wayan abubuwan da yake ba wani damuwa. Duk wannan barazana ne ba wajen da zai kai na gaya miki ba yadda za za su yi da muna nan akan mu kuma dole su yi abin da muke ce su yi domin ba domin mu ne muke neman wayan abu domin Najeriya ne domin cin gaban Najeriya ne domin ilimin 'yan Najeriya ne muke wani. Tun yajin aikin kungiyar malaman jami'a a Najeriya da ya ɗau wani sabon salo la'akari da cewa har yanzu an kasa cimma matsaya tsakaninsu da gwamnati. Lamarin da wasu ke ganin laifin gwamnati ne na kasa cimma bukatun kungiyar da kuma tausayawa yara ɗalibai kamar yadda Dr. Nuwaila malamin kwalejin ilimi a Najeriya ya bayyana. Abu ne da zai ƙara rikita maimakon ya kawo ya magance matsalar zai ƙara rikita al'amura ne gaba ɗaya. saboda in kika duba kika gani yanzu kungiyar na tafiya daidai kuma gwamnatin tarayya abin da har yanzu ta kasa nunawa shine shin alkawarin ne da ta ci dauka ba ita ta dauka ba ko ko maganar asun ne take da matsala ko ko a'a eh, asun ne ba akan tirba ta gaskiya ba idan har wani malami da yake ga shi malamin jami'a ne mai ba da tarbiyya zai zo ya koma wancan bari na gwamnati duk da ya san gwamnatin ba ta da gaskiya to bai dace ya koyar da ɗalibai ba. Sai dai a nashi ɓangaren ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar NAMDA da ta karɓi takardar rajista a jiya Dr. Muhammad Askira cewa yake. Dama ne wanda za mu saya da kafa mu mu faɗi irin abubuwan da ita ta shafe mu wanda ba wanda yake saya mana da kuma ba wanda yake mana baki. Kin ga kamar ita jami'a ita idan aka ce ina ƙungiyar malamai sai asu ta sani ba ta san wata ba. Ita asu kuma galibi asu ita ba ta ma fuskance menene matsalolin mu ba. Don idan muna faɗa musu ba za su ma gane ba. Idan ki kika kula kika duba za ki ga kan cewa duk wani kiya gaga da ake yi na su asu da sauransu ba wanda mai ke duba ya gani yaya yadda ake gudanar da wannan ilimin likitanci din asu bai zama musu wani abun damuwa ba baya. abu ne wanda suke damuwa su ga an gyara ta an inganta ta ba ba wai kulama suke da wayannan likitocin da suke koyarwa su ga a'a kai ko an allowance din nan da suke bayarwa idan suka tashi kasafa shi ma ba sa ba likitocin a ciki daidai wa daidai yadda suke aiki ko a jiya sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zagi kungiyar ASU da hannu a ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ilimi na kasar idan za a iya tunawa dai kungiyar ASU ta tafi yajin aiki ne tun a ranar 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 saboda rashin cika alkawuran da gwamnati ta ɗauka na biyan su wasu kuɗaɗe na allowance allowance da kuma bukatun inganta rayuwarsu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.